بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوتي وسن بسنته إلى يوم الدين بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wata'ala da ya sake haɗa mu a wannan yammaci na juma'a hajj babbar rana a yau goma sha shida ga watan jumadar ula jumada asaniya a wannan shekara ta 1434 kuma daidai da 26 ga watan afrilu shekara ta 2013 miladiya a darasinmu na bakwai kuma a jajibar rufe wannan daura mai albarka za mu ci gaba a karatu wani littafi mai albarka littafin lum'atul istiqad na muwafaquddin ibn Kudama ubangiji subhanahu wata'ala ya ji kanshi da gafara ya rahmashe shi wanda Allah madaukakin sarki ya mashi rasuwa a shekara ta 620 wannan shi ne darasin mu na bakwai a inda mala yake zayyano mana sifofin Allah subhanahu wata'ala ya faɗa mana siffa ta goma sha biyar wacce take ita ce sifa ta al'ulu cewar shi Allah madaukakin sarki shi madaukaki ne ma'ana yana sama ulu zat kenan kuma shi ne karfin ikonsa yake akan na kowa shi ne ulu kahar kenan wal qahiru fawqa ibadi shi ne kuma wanda yake sha'aninsa yake sama da na kowa shi ne ulu sha'an kenan subhanahu wata'ala yanzu za mu je ga sifa ta goma sha biyar wannan sifa kuma ita ce sifa ta magana shin Allah yana magana ko baya magana wannan ita ce ƙashin bayan matsalar da ake tattauna ta aƙidar ahlus sunna wal jama'a ita ce ubangiji subhanahu wata'ala yana magana kuma siffa ta magana siffa ce daga cikin siffofinsa siffa ta magana siffa ce daga cikin sifofin Allah maɗaukin sarki tana da fuska guda biyu fuska ta farko siffa ce fi'iliya siffa bannan ɓangare na biyu siffa ce zatiya kuna ji da kyau ko idan aka ce siffa ce zatiya ma'ana shi magana ita magana siffa ce ta ubangiji subhanahu wata tun tilfil azal ita ake nufi da siffa zatiya kenan kamar yadda yake hannu da ido da abin da duk Allah ta'ala ne wanda yake siffa da suke zatiya amma idan aka ce siffa fi'iliya ita ce siffa da ke da alaka da ayyukan ubangiji subhanahu wata'ala yana yin su a lokacin da ya ga dama a yadda ya ga dama ita ake nufi da siffa fi'iliya wacce take misali akan wannan shine misali akan saukar ubangiji subhanahu wata'ala cikin kulli laila kaga saukar da yake sifa ce fi'iliya ya sauka yana sauka kuma zai sauka amma to haka nan magana magana sifa ce ta ubangiji subhanahu wata'ala sifa wacce take fi'iliya ma'ana Allah ta'ala ya yi magana yana magana kuma zai yi magana kenan Allah ta'ala yana magana a lokacin da shi ya ga dama kullum da ke ko sannan kuma magana ma siffar jike wacce yake damfare take da zatinsa ba a raba suke ba subhanahu ta'ala kamar yadda sauran suke da alaka da zatin ubangiji hakan nan magana siffa ce daga cikin siffofin Allah madaukakin sarki an sami ƙungiyoyi na bidi'a wanda yake sun ta kai komo akan menene abin da ya shafi magana a wurin Allah subhanahu ta'ala kamar yadda mazhabin ahlus sunna yake a sauran sifofi hakan nan yake akan sifata magana mazhab ahlus sunna wal jama'a shine sifofin ubangiji Allah madaukakin sarki suna nan a yadda lafazin su yake nuna wa al'arabci ina fatan kun gane wannan da ke ko kaifiyar yadda suke ne ahlus sunna suka ce tunda Allah bai yi bayani ba ba za su ce komai kuma wannan ba da ka al'arabci Ina aka ce hannu aka ce ido aka ce kaza yadda yake din nan to haka yake amma ya na Allah ta'ala yake babu wanda ya sani ko shi ne goma kan yake kuna jina da kyau ko to hakan nan abin da ya shafi magana ita ma magana sifa ce ta Allah madaukakin sarki wacce take magana ma sifa ce ta ubangiji subhanahu wataala wai rage shi magana sifa ce ta ubangiji Allah madaukakin sarki ina fata mun fahimci wannan da ke ko sifa ce fi'iliya kuma zatiya yadda Allah ta'ala ya magana sifa shi ta magana ita ce magana ahlus sunna wal jama'a waɗansu suna kore sifar magana ga Allah maɗaukin sarki baki ɗaya su asalan ma ba su yadda Allah yana magana ba domin idan suka ce Allah yana magana sun kamanta Allah da halittarsa su kuma wai saboda tsabagen tsarkake shi sai suka goge mai suka share mai sifa ta magana suka mai da shi daidai kenan a uzbillah ko suka mai da shi abin da yake sandarere duk da cewar abin da yake sandarere ma yana magana sai dai ku ne ba ku fahimtar magana kun gane magana ko so ka kore cewar Allah ta'ala yana magana da waɗansu suka yi sai ya zama sun ta kara kana kuma yadda za su bankar ayoyin alkur'ani mai girma da suka bayyana sara'an a fili cewar Allah ta'ala ya yi magana kamar wa kallama Allah Musa kalima kaga taklim masdar ne na kallama yukallimu takliman idan masdar ya zo to yana ya fi da ta'aki domin karfafa magana masdar abin nan mutlaq kenan wanda yake magana ba ta dauka wata ma'ana ta biyu a ce majaz ko a ce kaza a ba ta dauka saboda har abin da yake amsa sunan masdar ya zo to nan fa ƙungiyoyin bidiya suke ta kara kenan wani ya ce wa kallama Allah Musa ma'ana Musa yayi magana da Allah in ga wannan shine da ilhadi kenan da Allah ta'ala ya ce innal ladina yulhiduna fi ayatina la yakhfuna alaina afa man yulqa fi an-nar khairun am man ya'ti amina yawm al-qiyamah ilhadi kenan kuma ka san waye karanta mu wannan shine ya karanta wa Abu Amr al-Basri ne inda yake imami ne ma na qira'a in ka cire nasiru da Abdullahi ibn Kasir al-Makki sai Imam Abu Amr al-Basri shine imam na uku a cikin qurra'us sab'a sai ce to ya zaka da faɗin Allah ta'ala da yake wa lamma ja'a Musa li miqatina wa kallamahu rabbu qala rabbi arini anzur ilayk kaza wa kallamahu rabbu rabbu fa'il sarahatan marfu'un bi dhammati dhahira ngani ko amma ta wa kallama Allah Musa sai ilhadi ya tilla Musa maqsur ne jarra da nasaba da rufa da ana kaddarawa ne akan shi ke shikenan sai mai da shi akan haka sai ce yanzu ake da fara Allah ta'ala da ce walamma a Musa mai katina wa kallamahu ga shi rabu ubangijin sai magana da shi qala rabbi arini an ilayk Waɗansu suka tabbatar ma Allah ta'ala da maganar amma a wata siffa ta baibai cewar Allah ta'ala ya halitta maganar ne sai ya sanya ta a wata bishiya sai bishiyar ta magana gane ko yanzu bishiyar ce kenan ta ce ta ce innani ana Allahu la ilaha illa ana ni wa kuma salatu da zikiri bishiyar ce ta ce innani lalle ni ana Allahu ni ne Allah bishiyar ce ta faɗi wannan za ta faɗi wannan to na sha tawa a duk lokacin da mutum ya bar haske na sunna to a lokacin zai shiga duhu na bid'a kuma ya shiga wata bidiyar jin wata bidiya take inda sun sallama a yadda Allah ta'ala ya faɗa da babu wani wanda zai dame su wanda kuma shi isa rarab ya ce eh Allah yana magana amma ba da baki ba Allah yana magana ba da harshe ba wannan wata bid'a kenan kuma sabuwa domin da ka ce Allah ta'ala yana magana ba da harshe ba Allah yana magana ba da baki ba to yanzu wanda kake magana da shi yayi shiru ne ka gane da me yake yi sai da inda ka ce Allah yana magana ba zai ce da kai da baki yake yi ba da baki yake yi ba zai ce da kai da harshe yake yi ya tambaye ka hakan yayi bid'a kuna jina da kyau ko amma kai zai kai zararab mun ba za mu ce riga malam masallaci ba dan haka ake so ma mu riga malam masallaci kuna ji da ke ko sai mutum yi sararab sai ce ba da baki ba to tun da ka ce ba da baki ba da harshe ba ka kore ga ɗaya nawa kenan a jikin ɗan adam biyu yanzu kenan za ka tabbatar da me yake yi to amma da baka ce da baki ba da baki ba da baka faɗi waɗannan ba da babu wanda zai tambaye ka da waɗannan sannan kuma da ka ce ba da baki yake yi ba ba da harshe yake yi ba ai akwai waɗansu abubuwan da Allah ta'ala ya tabbatar musu da cewa suna magana kuma ba su da baki ba su da harshe wala fata muka yi kenan da ke ko na farko akwai gabbai al-yawma naqtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaktubun al-yawma naqtimu ala afwahihim a yau za mu raba bakunan su wa tukallimuna aydihim hannayen su su magana da mu da me hannayen za su magana wa tashhadu arjuluhum kafafuwan su ba da shaida da me za su ba da shaida bima kanu yaksubuna kenan ga Allah ta'ala ya tabbatar ma hannu magana ya tabbatar ma da kafa magana har ma a cikin suratul fusilat shi wanda suka bada da shaida akai zai ce lima shahidtum alaina qalu an faqana Allahu allazi an faqa kaga qalu gabai kenan ko ba ka ba da fatu wa qalu juludihim lima shahidtum alaina qalu an faqana Allahu allazi an faqa kulli shay kaga yanzu a suratu yasin mun samu hannu yana magana hannu zai magana kafa za ta magana a suratu fusilat mun samu kuma fata za ta magana nau kenan waɗannan suna da waɗannan suna da baki to ka ce Allah yana magana ba da harshe ba Allah yana magana ba da baki wasa kenan ka kamanta shi da fata kamanta shi da hannu ka kamanta shi da kafa ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa sun mastawa ila sama'i wa hiya dukhanun fa qala laha walil ardi itiya qaw'an aw karhan qala atina qain Allah ta'ala yake da sama da kafa itiya qaw'an aw karhan qala ta an fita sun kenan sai sama da kafa suka ce ataina qa'i'in ataina na da sama da ƙasa suka ce da me suka faɗa da harshe suna da harshe ne da baki suna da baki ne a na akwai kankamba mutum ya ce ga kankamba ga bid'anci mutum ya ce Allah yana magana ba da harshe ba Allah yana magana ba da baki ba kawai Allah yana magana shi kenan iyanan za ka tsaya amma da zaran ka ce ba da kaza ba da kaza ba to da zaran ka afka inda ba a sanya ka afka ba ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihin wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahu tusabbihu lahu samawati sab'u sammai bakwai suna mai tasbihi wal ardu da kasai bakwai suna mai tasbihi ne kenan wa man fihin da duk abin da ke cikin su yana masa tasbihi wa in min shay'in babu wani abu illa yusabbihu bihamdi ba sai yana tasbihi haɗi da gode ma Allah subhanahu wataala yana cewa subhanallahi bihamdi subhanallahi bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum sai dai ku ba ku fahimtar tasbihin nasu kenan wannan bututun magana yana yi wannan littafin yana yi kuna ji da ke ko na'urar ɗaukan bayanai tana yi filin yana yi ruwa yana yi ku ne ba ku fahimta to da ruwa yake da me yake da baki da harshe to ka ce yana magana ba da baki ba ka ce yana magana ba da harshe ba maki Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya faɗa ya ce ya san dutse da yake mai da yake mai sallama dutse da yake mai sallama da me yake yi kenan ka ce Allah yana magana ba da harshe ba ba da baki ba ka kuma ta yi da dutse kenan a'udhu billah hadisi yana cikin sahih bukhari kitabul juma'a babin da yi magana kan sassaka mumbari na hawa sallar juma'a kafin a sassaka mumbari na Allah sallallahu yana hawa kan kututturen dabino kuna ji da kyau ko da aka sassaka mumbari sai manzo Allah sallallahu ya bar wannan kututturen dabino sai ya zo ya hawa mumbari yana hawa mumbari sai aka ji wannan kututturen dabino ya kyakyace da kuka yana haniya da mai kututturin da mai ake haniniya to me yasa shi kututturin da biyu da mai kun ga duk abin da ya jano waɗannan dimban tambayoyi dan ba ya ce Allah yana magana ne ba da harshe ba Allah yana magana ba da baki ba inda cewa yi Allah yana magana mai shuru babu wanda zai ce mai zai mai waɗannan al'amura dan bai tsaya a inda aka tsayar da shi ba ƙa'ida ita ce wai tafi inda amri mutum ya tsaya inda aka tsayar da shi kuna ji da kyau tsoraka aƙidar ahalus suna wal jama'a na farko masani sani aƙida ce da ta ginu akan ƙur'ani da hadisi ingantacce saboda haka ashe ahalus suna ba zuwa suke su yi kwancin aƙidar ba a zo a nemo mata dalilai ku fahimci bambanci da tsakanin wanda ya ɗauki ƙur'ani da hadisin su ne aƙidar su ne dalilin da kuma wanda ya je ya aƙidar ya zo ƙur'ani da hadisi yana nemo mata dalili to a wannan lokaci da yake neman mata dalili fa ne ya zama zai dauke shi na a matsayin dalili tunda sai da ya je kan ya kwancin aqidar ya je kyankashi da abin da yake so yanzu dalili yake so ya tabbatar to amma wanda ya ɗauki waɗannan su ne dalilan to haka kenan ba kuma wani neman dalili da zai tafi abin da qur'ani ya faɗa shi ne yake akai ɗaya kenan sannan mu je na biyu ita magana siffa ce ta kamala ko kuma siffa ce ta naqas siffa ce ta kamala kamala ce a ce yana magana to za ki ce Allah baya magana in ka ce baya magana ai siffar ce ta naqas ubangiji subhanahu wata'ala yake hikaito mana mutanen annabi Musa alaihi salatu wasalam yake cewa wattakhadha qawmu Musa min ba'dihi min min hulihim ijlan jasadan lahu khuwa alam yaraw annahu la yukallimuhum ولا يهديهم سبيلا اتخذوا وكانوا ظالمين واتخذ قوم موسى من بعده من حليم عجلا جسدا له خوار mutanen annabi Musa alaihi salatu wasalam sun riƙe dan maraki mutum mutumin dan maraki sun riƙe shi a matsayin abun bauta wanda yake sun haɗa shi ne na kayan karo kayan ado zinariya yake nan da azurfa da sauran suka tattara suke wannan mutum mutumin dan maraki sun yi wannan ta'asar ne bayan tafiyar annabi Musa alaihi salatu wasalam zuwa ganawa da ubangiji subhanahu wataala suka rike shi jasadan mutum mutumi rai ga shi nan lahu khuwar yana da haniniya yana da kuka irin na dan madaki sai Allah ta'ala ya ce alam yarau ashe shin basu gani ba annahu shi wannan abin da suka rika a matsayin Allah alam yarau annahu la yukallimhum baya magana da su su ba su ga cewar baya magana da su ba a kenan yana daga cikin abin da isa shi bai zama Allah ba baya magana shi zai ce alam yaro annahu kan yukallimuhum shi ba su ga cewar shi din baya magana da su ba inda ɗaya daga cikin abubuwan da yasa bai cancanta ya zama Allah ba baya magana da su kaga domin sifa ce ta kamala shi kuma naƙisu na kasashe ne هناك ولا ذاك في مسجد فنصر أكيد الأهل السنة والجماعة الله تعالى يلا مكانه يا إيك مكانه في يوم مكانه ثاني كما يرى مكبر سبوا في قوم شهدوا أبايا لم يكن ثم مكانه أخوه إنه فاتحون في تونة لكيكوس إذا يسمى الله تعالى ناس أم شغاء فراتون كوميني بيانة جنكو قال رحمه الله أبو وجل فصل ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم يسمعه منه من شاء من خلقه سمعه موسى عليه الصلاة والسلام منه من غير واسطة وسمعه جبريل عليه السلام ومن أذن له من ملائكته ومن أذن له من ملائكته ورسله وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه ويأذن لهم فيزورون قال تعالى لا ولا تشبه الحديث ومن أذن له من ملائكته ورسله قال رحمه الله فصل ربوا ربوا ثم زنر دوانا abin wallahu ta'ala alam abin da ya sama da kawo fasulun saboda ya ɗauki magana akan Allah ta'ala yana sama ya faɗaɗa ta sosai da sosai sabanin sauran sifofin goma sha uku da muka baro baya an kun lura sifofi goma sha uku da muka baro baya wata siffar sadira ɗaya ce kamar siffa ta farko siffa ta alwajihu yace qaulu ta'ala wa ya baka wajen rabbik shikenan sifa ta biyu ita ma su dara ɗaya ce sifa ta uku to za a ga amma wannan sifa ta al'ulu cewar Allah ta'ala yana sama ku duba ku ga ya kawo ta da yawa wannan sai ya buƙaci ya ce faslun dan ya raba waccan magana na Allah ta'ala yana sama da sabuwar magana da zai yi ba wai ya kammala magana ne akan sifofi ba har yanzu yana magana akan sifofi amma kasancewa ya ɗauki lokaci yana magana akan wacce shi yasa ya kawo faslun dan ya raba wancan magana da wata malai yake fasulun ba. wa min sifatin lahi ta'ala sifata goma sha biyar kenan yana da cikin sifofin Allah madaukakin sarki annahu mutakallimu shi Allah madaukakin sarki mai magana ne bi kalamin da zancen da yake qadim da dadde wannan Hausa kenan duk da cewa lafazin qadim lafazi ne da malamai a suna suke ta kai komo akan shi ana amfani da shi kuma amfani da shi kullum da ke ko balle kuma a ga cewar alkidahu sunan Allah ne ko ko sifa Allah ce wannan kuma tafiya ta ƙara nisa kenan ubangiji subhanahu wa ta'ala yake lissafa mana akan alqadim yake cewa wa da shamsu yanda zai da an zubi kalkamara wala zai sabiqa nahar yake cewa abun nan hatta ada kal urjun alqadim sai sifar ta al-urjun da cewa qadim a yake akwai al-makhluq da yake da sifata alqidam kenan al'amara قدمه manazila حتى عادة kal القديم al qadim sai suka ce qadim mala ya ce qadim ne lura da cewar siffar tashi ta Allah madaukakin sarki ta magana siffa ce azaliya domin ta ta'allaqu bi zat kun ga yi magana ɗazu cewar zatiya ce siffa ba wai qadim siffa ce da tsakiyar da take da farko ba kamar yadda yake a reshen dabino ko wujar dabino da lokacin da dabinon ya jima tana da ta daɗe amma tana da ne ta farko kuma da Allah ta'ala ya faɗa ya wal kamara qaddarnahu manazira wata mun kaddara shi yana da masaukaiya masaukaiya haka yake ta tafiya yake ta tafiya hatta da karshe hatta ada har lokacin da watan zai koma kal urjuni kamar sirin dabino alqadim oh din nan ka gane ko ina da an ce tsoho din a jiya ko lokacin da yake sabo lokacin da yake yi. kenan tsoho ne amma babu ta daga yi to ba shine irin na Allah madaukakin sarki a ce kaza ni zo na ce ahli suna suna tattauna akan lafazin alqadi ma'ana sifa ce take zatiya isa ya ce qadim kenan ba wasifa ce qadim amma tana da farko ba yasma'u minhu yana jin maganar daga wurin Allah ta'ala man sha'a wanda shi Allah ta'ala din ya so min khalqihi daga cikin bayansa yana jin maganar Allah daga wurin Allah kenan ba tare da wasiƙa ba wanda Allah ta'ala ya so daga cikin bayansa abu Musa alayhi salam min annabi Musa alayhi salatu wassalam ya ji maganar Allah subhanahu wata'ala daga wurin Allah din min ghairi wasiƙa ba tare da shamaki ba ba tare da cewar mala'ika ne ɗauko magana da ya kawo mushi ba a'a ya ji maganar Allah subhanahu wata'ala kai tsaye babu wani tsakanin Allah da annabi Musa alaihi salatu wasallam kuma yayi magana da shi in aka ce yayi magana da shi ma'ana ya faɗa Allah ya faɗa ya faɗa Allah ya faɗa kullum ne ko surar qaha ta babu wannan bayani ya ce wa ma tilka biya ka ya Musa in ji kenan Allah qala hiya asaya أتوكأ عليها وأخش بها على غنمي ولي فيها معارف أخرى سيما لمن بلاغة suke cewa dubu wani usulubi da annabi Musa alaihi salatu wasallam ya yi amfani da shi da Allah ta'ala ya ce wa ma tilka biyaminika ya Musa ya Musa menene a hannunka na dama kun ko sai ma aka faɗa hannun balle ce a hannun shi na dama kaza ne kaga amsar ita ce sanda kullu ko ita ce santa dan ba a ce tawaye ba sai ake me a hannunka na dama amma sai itlaq lil fa'ida dan kada magana da yake da Allah ta yanke yace hiya kaga ya kawo mubtada wanda yake jaizul hasbi ya halatta a share shi dan wa ma tilka biya minka ya Musa in yace asan shikenan amma yace hiya sai kawo mubtada wanda yake jaizul hasbi asaya sai ka yawon idafa atawakkau alaiha wa hushi biya ala ya biya ma'arib ukhra dan yana ta magana da Allah ba zai so magana ta yanke ba kun lura da ko ina fata ku fahimci da kyau ma'ana magana shi ba zai zo ta yanke ba tunda magana Allah ta'ala ba ta yanke kaga ya faɗa Allah ta'ala ya tambaye shi yace ma tilka bi yaminika ya Musa yace asaya atawakkau wa ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخاف عيدها سيرتها الأولى أقوان يا نونا الله تعالى يا إما بلد أن موسى عليه الصلاة والسلام من غير واسطة يسا الله تعالى يقول وكلم الله موسى الله يا إما بلد أن موسى تكليما حقيقة مغانا kenan ba maganar magana tunda Allah ta'ala ya ce takliman haƙiƙanin magana ai subhanallah ومن أصدق من الله قيلا babu wanda ya fi Allah ta'ala gaskiyar labari kuma na ahsan min Allah hadisa to amma duk wannan kuma sai ga kasar shari'a ta Allah ta'ala ce waɗanda suke tutiyar sanin larabci da sanin ka'idojin larabci sai kuma kafa su ta zani ana kasar shari'a ita ce ta Allah amma zuzurutar ka'idar larabci zalla ta tabbatar da Allah ta'ala ya yi magana hakikanin magana dan ya kawo mazda. yace wa kallama Allah Musa takliman hakikanin magana yadda inda ya ce wa kallama Allah Musa Allah ya magana da annabi Musa zai ya daukan sako ya aika kullu rako in mai tawili ya sai ce sako ya aika amma sai ce takliman hakikanin magana da aka san ita ce Allah ta'ala hakikanin magana ita tilka rusulu faddalna ba'dhum ala ba'd minhum man kallama ma'ana daga cikin ar-rusul akwai waɗanda suke magana da Allah ta'ala kai tsaye ba tare da shamaki ba ma'ana abin da muke nufi ba tare da shamaki ba ba tare da sako na mala'ika ba ba muna nufin shamaki ya ga Allah subhanahu wa ta'ala ba kamar yadda ayat suratul shura za ta magana wa sami'ahu jibril alayhi salam kuma mala'ika jibrilu ya ji maganar Allah subhanahu wa ta'ala kenan yanzu mun samu bayin Allah ta'ala guda biyu da nasu malam wanda suka ji maganar Allah ta'ala daga na farko annabi Musa na biyu mala'ika jibrilu na uku da malam bai faɗa ba shine Allah subhanahu wa ta'ala ai manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama manzo Allah sallallahu ya yi magana da Allah subhanahu wa ta'ala ba tare da mala'ika ya dauko magana ba ko bai ko a lailatul mi'raj ko lailatul isra wa man azina lahu min mala'ikati da kuma wanda Allah ta'ala ya mishi izini daga cikin mala'ikunsa na ya ji maganar ya ji wa rusulihi da manzanninsa yana akwai cikin manzanni cikin manzanni mun ambaci allah Musa da annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallama cikin mala'iku an ambaci mala'ika Jibril alaihi salatu wasalam duk waɗannan sun yi magana da Allah subhanahu wata'ala ba tare da wani fakani ba wannan subhanahu yukallimu almu'minina fil akhirati yukallimuna kuma lalle Allah madaukakin sarki zai yi magana da mu'mini a ranar tashin alkiyama su ma kuma za su yi magana da shi wannan shi ce ko zai magana da su za su magana da shi Allah daukin sarki zai ware wani daga cikin bayansa ya ce ashe baka aikata kaza baka aikata kaza baka aikata kaza ba na zunubi kenan in jiwa in ji Allah sai bawan ya ce eh ya rabu ya yi magana da shi ko bai magana da shi ba ya yi magana da shi sai ci to kamar yadda na rufa maka asiri a duniya haka zai rufa maka asiri a yau tashi na zafarta maka kaga yi magana ce kuma waɗannan fa hadisai ne in kun lura a irin waɗannan maganganun da yake ana gwamzawa ne a karan suna da a maganganun qur'ani kadai ake kawo da maganganun manzo Allah sallallahu alaihi abinda abinda ya zo da ingantattun hadisai ake magana a kansu amma ranar tsaka zai ga mutum ya hau kujeran naki ya ta bankara su kuma bankara da ba za ta amfani ba kaga dai wa kallama Allah Musa ta kalima bata bankara ba ko da da yace wa kallama Allah ina ni ba balle kuma ga waccan wala ma za Musa limin qatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilayka wa ya'zamu lahu fa yazuruna Allah ta'ala zai ba su izinin su ziyarce shi ya Allah ka sanya mu cikin <coughs> Allah ta'ala ya ba su izinin ka ziyarce shi kai wani ya ma aljanna daɗi la ilaha illallah qala ta'ala ubangiji subhanahu wa ta'ala yace wa kallama Allah Musa taklima wa kallama Allah Musa kuma Allah ya yi magana da annabi Musa kaga wawun ala hasbi ma qablahu kallama fi'l madi mabniyun ala al-fataha Allah ismul jalala فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة موسى مفعول به منصوب بضمة المقدرة على الألف معناه من ظهورها أتعذر كو تكليما مفعول مطلق منصوب وعلامة النصب الفتحة الظاهرة هذا أصل مجانا كنا الله تعالى وكلم الله موسى تكليما الله تعالى يا مجانا أن موسى حقيقة مجانا مجانا دبات أوكا وتما أنا تبشو أتي أي كذا يكي نفي أي كذا يكي آه حقيقة مجانا يدي أن موسى عليه الصلاة والسلام وقال سبحانه kuma ubangiji subhanahu wataala yake cewa ya Musa ya kai Musa kaga ya kiraye shi kenan kuna shi da ke ko ya ce in tuka in ni lalle ni la ilaha illallah ya ce ya musa ya kai musa in ni lalle ni allah in ji allah su wataala wata ala alan na na zaɓe ka a cikin mutane baki ɗayansu mutanen zamanin sa ba na zaɓe ka a kan kansu baki ɗayansu birisa lati da saƙonnina kai na zaɓa baki ɗayansu na baka saƙonni na kai musu wa bi kalami kuma kai na zaɓa na kai magana da ni ku duba wannan zaɓi da Allah ta'ala yi ya musa in istafaitu ala nasu bi risalati wa bi kalami ka kuma a atituka kuma na shakiri haka Allah ta'ala ya zaɓe shi amma kuma wannan ya fa za a ɗauko wani ɗan bana bakwai ɗan shekara goma sha a cewa ya fi shi wa subhana Allah ta'ala ya ce minhum daga cikin su su manzanin da aka aiko man kallama Allah akwai wanda Allah ya magana da shi shine tilkar rusul waɗancan manzanni da aka ambata faddalla ba'dhum ala ba'd mun fifita sashen su akan sashi kullum da ke ko mun fifita wasu sun ɗara wasu matsayi kisa da al-imam ali shokani da yanzu fassarar ayar sai ke haka nan sahabban manzon Allah sallama an fifita sashi kan sashi wani ya fi wani matsayi Allah ta'ala ce tilka rusul faddala kuma ala ba'd minhum man kallama Allah daga cikin su akwai wanda Allah ya magana da shi ba wai akwai wanda ya magana da Allah ba akwai wanda Allah ya magana da shi domin kallama fi'li ne mawdi Allah shine fa'il to haka tunda Allah shine ba da shine wanda yi maganar kenan daga cikin su akwai wanda Allah ya magana ma'ana ba tare da wasu tsaba na ko wannan akwai daga cikin manzanni daga cikin manzanni kuma akwai wanda yake a'a Allah madaukin sarki yana aiko mai manzo ne shi Allah ta'ala bai taba magana da shi kai ba sai dai ya komai manzo daga cikin mala'iku Allah ya Allah ya tafi min malaikati rusulan wa minan nas Allah ya turo mai manzo daga cikin mala'iku ya kawo mishi kun fahimci wannan da ke ko wa qala wa ma kana li basharin an yukallimuhu Allah illa wahyan aw min wara'i hijab aw yursila rasulan ko aw yursilu rasulan shi gaban ayar kenan Allah ta'ala ce wa ma kana li basharin bai taba kasancewa ga wani mutum ba an Allah a ce Allah magana da shi illa sai in je Allah magana da shi to ya yi mishi wahayi ne ma'ana ya kimsa mishi abin nau'i na nan kenan na ɗaya aunin wara hijab ko kuma yi magana da Allah ta'ala din ta bayan shamaki dan Allah ta'ala ya faɗa anan sulama ya faɗa yana ba mu sifar Allah ya ce hijabu nur hijabun da ke tsakanin bai da Allah haske ne law kashafahu la ahraqat subhatu wajhihi man ta'ala ilay basarun khalqi inda zai yayi wannan hasken nashi da komai ya kone su kaga hijabuhu an-nur hijabun da ke tsakanin Allah da bayansa shine haske saboda haka ƙwari idan halittar da Allah ta'ala ya yi ma bayi a nan duniya ba za su iya ganin Allah ba kun gane wannan da ke ko ku duba ga ido na annabi Musa alaihi salatu wassalam amma da yace rabbi arini anzur ilayk qala lan tarani walakin anzur ila al-jabal jabal fa fa mustaqarra makanahu فلما تجلى ربه للجبل ja'alahu dakkan wa khara musasai in dai dutse zai tarwatsa ya rijiddige saboda haka ina ga idan mutum wannan a duniya kenan amma a lahira halittar da Allah ta'ala zai wa mutane yan aljanna na su shiga aljanna ba irin wannan halittar ba ce mun bai tona da kyau ko kenan halitta ce da za ta ga Allah subhanahu wa ta'ala kamar da ayoyi suka tabbatar aqida ahlus sunna wal jama'a take garo akan haka yace aumin wara hijab ko ta bayan hijabi ma'ana kenan Allah ta'ala ya magana da shi shi ma yi magana da Allah din amma baya ganin sa nau'i na nau'i kenan na biyu nau'i na uku shine auyi rasulun rasulun ko Allah ta'ala ya aiko manzo daga cikin mala'iku ya kawa wannan mutumin sako nau'i nau'i kenan uku kaga duk waɗannan babu nau'i guda a cikin na Allah ya magana da mutum mutum din yana ganin Allah ku gane da ke ko amma akwai na cewar Allah ta'ala yi magana da mutum kai tsaye shine wa ma kana libasharin an kalli Allah wajen shahid ko wajen istidlal an kalli Allah Allah yi magana da shi illa wahayin sai ta bangaren wahayi Allah ta'ala ya kimsa mashi aw min wara hijab ko Allah yi magana da shi ta bayan shamaki kamar yadda ya magana da annabi Musa alaihi salatu wa salam duk waɗannan ayoyi da muka karanta na Allah da annabi Musa ma na Allah ya ce annabi Musa ya ce kaza kaga shi annabi Musa din bai ga Allah ta'ala ba وقال سبحانه فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فلما أتاها lokacin da annabi Musa ya je wannan bishiyar da aka ce je wurinta nudiya sai aka kiraye shi abin da kiran ya kunsa ya Musa ya kai Musa inni ana rabbu lalle ni ne ubangijinka wannan shine abin da kiran ya kunsa idan aka ce kira akwai sauki ko ba sauki kenan Allah yana magana da sauki da harafi ko ba harafi da harafi ka ce ma Allah yana magana ba harafi in ka ce ba harafi ya zama magana tsuntsaye kenan ku in ka ce ka rubuta magana tsuntsaye da suke eh, gurgudu gurgudu gurgudu gurgudu kaga an zama haraka da hijji gudu ya ban da gobe kuma maganar abin nan waɗannan hasbiya haka ko ko ta kai wace ko kowa nake nake abin nan wani za a gan su a kan bishiya haka gari guda ko kyalakyalai ko ragon maza a gane ko za a ga maganganu za ka ce eh, magana kunsu dai a ga ga annabi Musa alaihi annabi Sulaiman ai yayi addu'a ko yace ulimna ma fi qatayri an sanar da mu jin magana tsuntsaye ya lissa ba cikin falala da Allah ta'ala ya musu yace an sanar da mu jin magana tsuntsaye in ka ce Allah yana magana ba da harafi ba yanzu ke nan ne kuma da magana kai magana a uzbillah magana ka tana da harafi ta Allah ka ce ba ta da harafi kuma gashi muna gani falamma ataha lokacin da ya je nudiya an kira shi abin da kiran ya kunsa ya Musa inni ana rabbuka ya ga ya'un ga alful madiya ga mimun ga wawun ga sinun ga ya'ara ga wannan ga harufa nan gaba daya ka fahimci wannan da kyau sai ka ce kuma yana magana babu harafi wa iz qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa wa iz qala rabbuka lil mala'ika ka ce ma ka tuna ma al'ummarka lokacin da ubangijinka ya ce ma mala'iku ya ce da su ne inni ja'ilun fil ardi khalifa inni ja'ilun fil ardi khalifa harfa ne ko ba harfa bane ya ya ce Allah yana magana babu harfi kaga shi ba yanzu yana karyata abin da yake waki ne kun bai wannan da ke ko yana karyata abin da yake waki ne wani ya zo ce maka ai ba mu ne muke karatu ba to su waye mutanen boye mu abu <laughs> billah ai ya zai ya ce maka wai ba mu ne muke karatu ba kuma gashi kana kallon mu muna kallon ga sai ai kudin nan ba ku bane wannan ba shine ba ga har ba ka gani sannan kuma zai ce maka wuri a'a ba harafi bane wa qala subhana Allah ta'ala ya ce inni ana Allah la ilaha illa ana inni ana ana Allah lalle ni ne Allah la ilaha illa ana ba abun bauta da cancanta sai din ni fa'budni ka bauta mani ni ne kadai wa salata li waɗannan ayoyi guda biyu da malam ya kawo na ƙarshen ne kenan kuna jina da ke ko suna tabbatar mana misali ne da malam ya kawo akan ba maganar Allah fa haƙiƙanin magana ce Don waɗannan ayoyi guda biyu da muka falama a tahanun jiya ya musa inni ana rabbu innani ana Allah la ilaha illa ana fa'buduni sai malam ya ce wa ghairu ta'ifin ai wannan ba abu ne ma da ya halatta ba kwata kwata an ya kula hada ahadun a ce wani ya faɗi wannan ghairu la in ba Allah ba babu yadda za a ce wani wanda ba Allah ba wai shi ne ya ce inna ni ana Allahu la ilaha illa ana kenan waɗannan da suka ce a'a ai da Allah da aka ce Allah ya yi magana da annan Musa a'a ai ya halicci magana ne sai ya sanya ta a bishiya sai bishiyar ta magana da annan Musa sai ta ce inna ni ana Allahu la ilaha illa ana in wannan da ke ku, ina son mu daɗa fahimta yadda suke raba tauhidi kafin duk wanda ya zo ce Allah baya magana fa ya ɗebo da da goron dutse ne fa don abin da yake zahiri na zo yace ba haka ba magana ce ka san yana magana shi ya tabbatar yana magana afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalamallahi suna jin zancen Allah yuridu an yubaddilu kalamallahi wani ahad min al-mushriki nasu zara ka bajiru hatta yasma'a kalam Allah zancan Allah sannan kuma zai ce Allah baya mance a shi ne abin da nake muku da wasu kamar ko wani ne ko zai ce ba mu muke karatun nan Allah kuwa wanda ka ubangiji subhanahu wa ta'ala yana magana kuma magana sifa ce ta kamala wala jina da ke kuma sifa ce ta tawaya ba rashin magana shine sifa ta tawaya yana magana ɗaya kenan kuma magana da harufa wannan fata muka fahimci wannan magana ko kenan wannan fa malam ya taƙaita kaɗan kenan ku lura inda malam ya kawo ayoyi da yawa wanda yake mun maimaita a siffofi da yake magana aya ɗaya aya biyu yake kawo to amma magana ta al'ulu Allah yana sama da magana ta Allah yana magana suna cikin zafafin maganganu shi yasa malam ya koro musu dalilai tsaftatattu tatattu kake ganin su kuma duk da haka ka sani malam bai kawo ayoyin duka ba أي آية وإن أحد من المشركين من المشركين في دارك فاجره فيسمع كلام الله يتوتم يريدون أن يبجلوا كلام الله يتوتم أنا فاتمين وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء روي ذلك عن عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود الله تعالى قال مش إذا تكلم الله بالوحي idan Allah ta'ala ya magana da wahayi sami a sautahu ahalus sama sai waɗanda ke sama su ji muryarsa dawa mana ya faɗa mana a can wa man azina lahu min mala'ikatihi da wanda Allah ta'ala ya bashi izinin ya ji daga cikin mala'ikunsa sai Abdullahi bin Mas'ud ya ce sami a sautahu ahalus sama sai waɗanda ke sama su ji muryar ba shine sauti ba su ji muryar kenan yana magana da ni da murya an ka ce da sauki da larabci kenan ko yau an ka ce da murya da hausa kenan yana magana da murya kuma kuma kaga waɗancan ayoyin da biyun karshe da muka ambata malam ya kawo su isharatan kan cewa Allah ta'ala yana magana da murya dan yace fala ma ataha nudiya sai aka kiraye shi kuma lafazin aka kiraye shi ya nuna kenan da murya aka kiraye shi in aka ce ya Musa innani ana rabbuk hakan nan innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budu kun lura da ke kusa na kuma ga wannan wannan maganar an yi kai komo zuwa gare ta shin hadisi ne marfu'i zuwa ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ko hadisi ne mawqufi zuwa ga Abdullahi bin Mas'ud yake da ruya zalika an nabi sallallahu sai kawai sai kawo ta ruya an ruwaito haka daga wurin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ko dai zamanin an ruwaito daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta hanya ingantacciya wannan lafazin cewar Allah ta'ala in yi magana sami a sautu abin nan sami a sautu a halin sama kaga shi kenan in kuma ko kuma da mana a kofi ne zuwa ga Abdullahi bin Mas'ud to idan kofi ne zuwa ga Abdullahi bin Mas'ud wannan magana tana cikin abin da ijtihadi yake shiga a kenan tana da kuma rafa'i in gano wani da ke ko kuma sannan ma ko da tana ga tana tana ga Abdullahi bin Mas'ud ne kadai kenan daga cikin sa aqida ta sahabbai cewar Allah yana magana da murya kullum da ke kwanda yake almajirai ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da aminci Allah su tabbata gare shi duk wanda yake so ya karanta Qur'ani kamar yadda aka saukar da shi ya karanta da karatun ibn ibn ummi abd shi da Abdullahi ibn Mas'ud وروى عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يحشر الله الخلائق يوم القيامة عراة حفاة غرلا بهما فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمع من قرب أنا الملك أنا الديان رواه الأئمة واستشهد به البخاري وروى عبد الله بن أنيس عبد الله بن أنيس يا رويت حديثي daga annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce yashuru Allah da khalaiq yawm al Allah madaukin sarki zai tara halittu baki ɗayan su ranar tashi alkiyama na farko da na ƙarshe gaba ɗaya Allah ta'ala zai tara su oratan tsirara domin orat jam'i ne na ari oratan tsirara maza da mata shufatan huntaye babu ko takalmi a kafa na hafi ghurlan da lo'asu babu komai kaciya kama ba da ana awar halkin nu'idu wa dan alaina kamar yadda muka halicci mutane tun karan farko haka muke dawo da su kamar yadda babu wanda ya zo da riga da wando da tagiya ya zo da agogon shi a hannu ya zo da hakan nan zai tashi rana kiyama ba ana ake tafiya ba ba a duniya za mutum tafiya ba to haka na mutum ne tashi haka na sallallahu alaihi wasallam ya faɗa buhman kamar yadda fi fa yunadihim bi sauti sai Allah ta'ala ya kiraye su da murya to ka kiyaye ka san kaɗan dama laisa ka misali shay huwa samiul basir ka san daga cikin bambancin kiran Allah da kiran bayinsa yasma'uhu man ba'uda yana jin kirya kiran muryar Allah ta'ala wanda yi nesa kama yasma'uhu man qarib kama wanda yake kusa yake inda ke ga ana ne sai an hada da abun nan sai an a amsa kiran sallah ko ya hada da kakaki da tutu kafin magana ta kai sai ya ce anal malik ni ne al malik liman mulku yawm kenan da lalata an ni ne mai cikakken mulki ana dayyan ni ne ad-dayyan mai biyan ba su suka rawahul a'imma wannan hadisin malama hadisi ne suka rawaito shi wasu share biyar bukhari bukhari ma ya kafa hujja da hadisin kenan bai rawaito shi kai tsaye ba mai rato shi za ga kasa yace wasu hawal albani fi sahih tarhib amma duk wanda yake bukhari ya rawaito shi ne baya magana cewa wasu hawal albani wannan hadisi ya tabbatar da sauki ko bai tabbatar da sauki ba wa fi ba'd al-asar anna musa layla tara an-nara fa halatu fa fazi'a minha fanadahu rabbu ya musa fa ajaba sari'an istinasan bi sawt fa qala labbayka labbayk asma'u sawtaka wa la ara makanak fa aina ant mala yake fi ba'd al-asar a wasu ruwayoyi da aka ruwaito wai wannan suna bukatar inganci kenan wata ya zama wata kila zama fil kutubul mutaqaddima ne ko gani ko anna Musa lalle anna Musa alaihi salatu wassalam lailata ra'anna ranar da ya ga wannan wutar da ya ga wannan wutar kenan ko qala li alihim kufu inni anastu nara fahalatu sai wutar ta jashi ta jashi lanan sai je domin ya samo bayanai fa fazi amina ko kuma sai musa da ya kusa da ita sai ta jashi sai ya fargita firgita fanadahu rabbu sai ubangijin sai ya kiraye shi ya ce ya musa ya musa fa ajaba sari'an sai annabi musa ya amsa da sauri istinasan bi saut dan jin dadin muryar fa qala sai ce labbaik labbaik ya Allah na amsa na ka sake amsawa asma'u sautas ina jin muryarka nan malam ya kawo ko shine wazo lissu shahad wala ara makana ba na ganin inda kake fa aina ant ina kake kun gane ku fa qal sai ce ana fawqa yace ina samanka wa amamak ina damanka ina gabanka wa an yaminik ina damanka wa an shimalik ina habanka idan muka ce wannan yana buƙatar a tantance kenan amma ya inganta zai ce ina nan da ilimi na ina ganin ka kai ne ba na gani na ma kenan ba da zatin ba subhanahu wa ta'ala fa'alima sai annabi Musa ya tabbatar da ana hadhihi sifa lallai wannan sifa la tambaghi illa lillahi ta'ala ba ta kamata ga kowa sai ga Allah subhanahu wa ta'ala qala kadhalika anta ya ilahi أكلامك أسمع أم كلام رسولك فقال بل كلامي يا موسى قال سيتي كذلك هكا من أنت يا إلهي هكا نجك يا أبنجيك afa kalamuka asma yanzu zancenka nake ji am kalamu rasulik ko kuma zancen manzanka faƙal zai ce bal ba zancen kowa kake ji ba kalami zance na kake ji ya musa ya kai musa ina ka mun fahimci wannan da ko kun ga wannan fasali malam ya kawo mana shi ne dan ya tabbatar mana da cewa aqida ahlus sunna wal jamaa ita ce aqida ce ta Allah ta'ala yana magana ɗaya aƙida ce take tabbatar da Allah ta'ala yana magana kuma da murya biyu fasali na uku na gaba darasin mu na gobe wanda yake kuma a shi zamu rika daura insha Allah ta'ala malam zai koro mana bayani akan abin da ya shafi Qur'ani wanda yake Qur'ani shi ma wani bangare na maganar Allah subhanahu wa ta'ala amma sai ya ware mu Qur'ani fasali daban da ya nuna magana a ciki a ciki ya kawo ruwaye da yawa da ke nuna Allah ta'ala yana magana kuma magana da harafi yana fatan mutunci wannan da kyau ko ubangiji subhanahu wataala ya mana muwafaqa ya sanya karatu dukkanin domin shi muke kada ya sanya rabon wani mahaluki a ciki kada ya sanya wani mahaluki yana da rabo a cikin wannan karatun ya sanya domin shi shi kadai muke abinda muke mahaluki ba wai yana koyo mai rabo na rashin amfanuwa ba ya zama na je mu amfani da karatun ya Allah karba mana ayyukanmu baki da subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk

kuna jira da ke ko akan kira wahayi da sunan kimsawa Allah ta'ala ya sanya maka abu sai ka ji sai ka ji ka aikatar da shi kuma Allah ta'ala ya maka muwafaka akan wannan kamar yadda Allah ta'ala ya yi wahayi ga ummu Musa wa harabuka ila ummi Musa an arzi'i kamar yadda ya wahayi zuwa ga kudan zuma wa harabuka ila nahli an takhidhi min al-jibali buyutan wa min ash-shajari wa mimma ya'rishun kamar yadda ya wahayi zuwa ga hawariyun wa in awhaytu ila al-hawariyina ba wahayi na zama da mutum annabi ba ina ba ta mafi wannan da ke ko ba wahayi na zama da mutum annabi ba balle a ce kunan zuma ba annabi ya ce cikin dabbobi a ƙudu billahi mina shaitanu a ce kaga kimsawa ke ina ba ta mafi wannan da ke ko au min hijab min wara'il hijab shine Allah ta'ala ya magana da mutum mutum din yana magana Allah yana mai mashi da amsa sai dai bai ta Allah ba saboda mai bai ga Allah ba saboda wannan hijabin da ke tsakani shine amin wara hijab nau'i na biyu kenan na uku kuma amin sila rasulan shine Allah ta'ala ya yi magana da shi ya aiko mala'ika da zance shi zuwa ga wani mahaluki ina fatan ma yadda sun fito haka na na kama ya su ma'uhu man ƙaru ta yana jin magana da Allah ta'ala yake yi man da wanda yi nesa kama ya su ma'uhu man ƙaru ka wanda yake kusa kenan ba bambanci kamar yadda wanda yake nesa in akwai nisa a wurin da wanda yake kusa ba bambanci daidai wa daidai sabanin maganganun mahaluki idan liman yana magana a kan mumbarinsa za a ga yadda sahun farko suke jin maganar ya sha bamban da yadda sahu na biyar suke jin magana haka ne ko ba haka gani sai an nemi a sa abin daga muryar na a sa speaker ina fata ta yanke mun ke ko barakallahu na wannan ayoyin da wani yi guda يوم تأتيني تفيتك على ce ya musa in يا موسى إني استفيتك ke كافر خطاب suna jinin ko na zaɓe ka ka ji hannu kenan kai tsaye Allah ta'ala yake magana da na Musa alai salatu wasalam bi risalati da saƙonnina wa bi da manzanci na na zaɓe ka ni na zaɓe ka ka zama manzo hukunci wannan da ke so ba kaga anan ma ba wani aka aiko ya faɗa mushi la ilaha wa bi kalami na zaɓe ka da magana ta ma'ana in yi magana da kai kai tsaye Allah ba ta zai tona da ke ko Allah ta'ala saka kafin in katse ina gaskiya na ji daɗi sosai da sosai akan aikin da na gani jiya na rubuta sunaye da wanda mutumin da sunayen malamai da muke magana a kai da cewar mutum ya rubuta sunayen malaman da ke karatu a gabansu a gabansu kama daga wanda iya harafi da wanda iya babbako da wanda iya farfaro da ko wani gaskiya akwai fata na alkhairi da ma ga yadda yan uwa suka rubuta sunaye ya rubuta kaza ya rubuta kaza wallahi za alhamdulillah a rubuta gaskiya na ji daɗi na tabbatar da waɗanda muke tare da su ba waɗanda suke da aƙidar ba su da malamai bane in eh, gaskiya ga ana ganin wani cin kasuwa ne ma mutum ya ji cewar shi ba shi da malami gama wata karama ce ya ce shi ba shi da malami to amma alhamdulillah yadda na gani gaskiya na ji daɗi shawarwari da nake bayarwa a nan shine na farko akwai waɗanda suka rasu sai a tashi tsaye a musu ga a roƙa musu gafarar ubangiji Allah ta'ala ya gafarta musu akwai waɗanda suke suke raye suke kan manhaja ta'ala sunna sai a roƙi Allah ta'ala ya tabbatar da su ya ɗauki su kuma akan imani akwai waɗanda suke raye suna kan manhajin da ba na ahlus sunna ba sai a roƙi Allah ta'ala ya dawo da su kan manhaja ta ahlus sunna wal jama'a wannan gaskiya ba karamin fata bane dai kenan na biyu kuma ta bangaren littafai na ga da yawa ya rubuta ya fara kaza bai kammala ba ya fara kaza bai kammala ba wani kuma ya rubuta cewa sai ya tsaya a inda ya tsaya a wurin malami wani ina fata mun fahimci wannan da ke ko irin littafin da naga an rubuta inda a ce mutum zai sake maimaita su ko waɗanda bai sauke bai je ya sauke su kuma ya yi karatun ya zama rayayyen karatu ba karatu don gishiri in baka manda ba gaskiya za a ci gaba sosai da su amma lalle lalle akwai kyakkyawan fata na gari da muke mai yan uwa akan wannan al'amari gaskiya Allah ta'ala ya saka da alkhairi Allah ta'ala ya mana muwafaqa malaman mu Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi in kana addu'a kan malamai ba za ka taba malamin da za ka taba manta malamin da ya sanar da kai baki ba ku tsona da ke ko duk yanda ya ga karanta ti dan yayi wahala da kai kan sanin baki ne saboda ka tahi tsayin doka mishi gafa in ya rasu ka tahi tsayin doka mishi sabati in yana rayu ka tahi tsayin doka mishi shiriya in yana tafarkin da yake ba na dini ba ina fatan ku tsona da ke ko kuma kada zumunci yanki sawa'un ko da ko da abin nan kusanci ya yanke watakila tsakanin ka da shi zai kai kilomita 400 ko 500 kada zumunci ya yanke ta hanyar kira a waya ta hanyar aika mai sako ina fata mun fahimci wannan da kyau ko lalle lalla ba karamin alkhairi ne Allah ta'ala ya sanya albarka gaba da gaskiya na ji daɗi yadda na ga an rubuto bayanai din ba wai ina ganin cewa wani ya rubuto da yawa wani ya rubuto a'a yadda dai na ga an rubuto ana kowa yana ikirarin cewa yana da malamai ga malaman da yi karatu a gaban su gaskiya abin na ji daɗin sosai da su biyar da dare in na karanta na karanta sai sake buɗewa na ji daɗi gaskiya ina fatan kuma alkhairi kuma Allah ta'ala ya mana fatan alkhairi ya tabbatar da mu akan alkhairi baki daya Allah ta'ala ya mana muwaffaqa eh ake tambaye shi ita ce Hussein da muka karanta jiya wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam kam ilahan ta'bud sai yake tambaya wai a wani Hussein ne a cikin hakan da Hussein ne ce a ai ba ma ɗaya ne a cikin su ba shi wannan sadi ne yake da shi wancan kuma sunni wannan sadi ne wancan kuma sunni ne a zama ba yana nufin Hussein ne mai hakan da Hussein yake cewa abin nan wa fi ba'd al wasu irin waɗannan asar daya da wasu hadisan da ba su kai labari ba biyu da malamai suke kawo su a kutubul aqida yakan so ya ji san karin bayani saboda a ciki ana cewa abin da ya inganta daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai kuma ya zama ga hadisi da kai labari yadda ake bukata ba kuma an kawo shi a cikin babul aqida kuna jina da kai ko na kan bada amsa sosai na ce sau da yawa kalura in malamai sun kawo wannan ba wai suna kawo wannan hadisi ne ko wannan akar ba ne dan tabbatar da aƙida ɗin min asuliha ba hadisin shine umda shine asalin tushe na tabbatar da aƙidar ba a'a dama aƙidar akwai ta ta ayoyi na alkur'ani da ingantattun hadisai sai ya zama wannan hadisin shi ma ya biyo sahu ne ka fahimci maganar ko ka yi kuma wannan hadisin da ya ce fi ba'd al-asar ba wai hadisin shi ya tabbatar da Allah ta'ala yana magana ba asalan tunda da shi ne hadisin da ya tabbatar da Allah yana magana sai a tattauna maganar akan inganci ko rashin inganci dai kenan ba shi ya tabbatar da Allah ta'ala yayi magana da Annabi Musa ba shi yasa da azuna shin fada maganar da ayoyin cikin suratul Taha dan muka kawo da Allah yi da Annabi Musa yi kaga wanda yake muka amfani da wancan wata ayar ba sai mun buƙaci wannan hadisin ba ko fahimci yana da kyau ko kenan mala ya kawo wannan hadisi din ne ba wai asulan dan kafa aqidar ba dama aqidar akwai ta da ayoyin alqur'ani da ingantaccen hadisan manzon Allah sallallahu alaihi eh ba yana istidlali ne da hadisin istiqlalan ba kalura istiqlalan da hadisin gunda na a dama akwai waɗansu hadisai da suka tabbata kan lura da sai da wannan da shi ko babu shi aqidar tana shi sa ka zama ce istiqlalan سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك